والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكتاب نعم فصل الكتاب نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت شيء وقد فصلنا معنى النفاق في كلامنا السابق حقيقة أمر الرجل معنى النفاق أجتم مغانا موليه قبات الشمبايكو فقطر إيه فقطر التنبيه هنا wannan yana buƙatar faɗakarwa wato bayanin da hasal basar ya yi cewa mutakibul هنا wato yana da ainihin nifa tare da shi نعم, نعم. فخالف واصل ومن إليه هذه الأقوال كلها تواصل بين هذا da waɗanda suke tare da shi sai suka saba ma wannan magana dukkan daga baki ɗaya wantaha fil qawl nahiyatil ukhra sai ya dumfari wani wata nahiya daban cikin magana ne an gane ya fuskantar da magana zuwa wata nahiya na'am annahu la mu'minu cewa mai aikata manyan zulubai shi ba mu'mini bane shi ba kafiri bane kuma والقائلون بهذا يجعلون سبب التسمية معنويا واتو ما تقولنا رأي سنة سنة سببا كنا سموت زلاوة معنوية لا حسية واتو سببا باوي حسية بك سببا كنا سموت زلاوة سببا ne ma'anawiya shine yanda shi hasan da yanda shi wasu bin aka wato yan nisantar da fassaran shi manyan daga fahimta irin na hasan wato fahimtarsa ta nisanci fahimtar wa hasan basari hmm. shi yasa ya ce ita zana na wasir wato wasir ya nisanci a wajen fahimta fahimtar shi ce ta nisanci mai namu nan ba wai tashi shi daga wani waje zuwa wani waje ba kuma yi wani ko hmm. tashi daga wani waje zuwa wani waje wasu malamai suna ganin ba shi ne dalilin da ya sa aka ce mutar zilawa ba a saboda wato ya tashi daga fahimtar malamarsa a gani tashi daga fahimtar malamin ya rigo wani fahimta daban wanda ba na ahalin suna ba hmm. shi yasa hasan al-basri yace eh da na wasu in ji wasu malamai amma bayanin da muka yi a can bayan ya nuna ba lalle bane ya zama haka hmm. na'am wa yaj'alunaha aidan tadur hawla ara'i suna sanya ta kuma tana kewayawa a gefen ra'ayinsu na'am wa ittikhadhihim manha jadidan kuma da yadda suka riki wata manufa sabuwa sun rike manufa sabuwa saɓanin manufar malamin su a hasal bakari wato ba fajar islam na ahmad amin shi wannan ahmad amin din yana daga cikin mustashirki ce shi yana rubuce-rubuce na addini amma ba na addini ba A gani irin musulubi na ainihin turawa wato shi yana da aƙida na wato rashin daraja hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutum asin amin wannan ah, ahmad amin ya yi rubuce-rubuce akwai fajar islam akwai zuhar islam akwai menene ya yi rubuce-rubuce amma fa rubutu ne mai yanci yana faɗin abin da ya gara ma a fage na ilimi an gani sa'annan kuma ba wai ya yi imani da ilimin bane yadda za yi abin yake nunawa da yakan fito faro-faro ya inkarin hadisin da ya ga bai ba an gani ku kuma wani lokaci ya tukuɗe hadisi ya yi amfani da hankali shi wannan Ahmad Amir din idan mutum zai karanta littafansa sai ya karanta bi ta'anni kuma kaga ya faɗi ta magana kada ka yi gaggawa yarda da shi ka tabi malamai an gane wa hunaka ra'ayu salih قريب من هذا المعنى أقول ba لأكو وديك كسد وانا معنى هو ما ذهب إليه البغدادي في شنو وجه البغدادي يتبع قريشي الاتفاق الفرق بين الفرق inna al-hasan al-basri lamma tarada wasilan min mahall cewa lalle hasan al-basri lokacin da ya kori wasil bin ya tsaya daga majalisi daga mahallin shi wa tazala an sariyatin min sawar al-basri sai ya nisanta sai hasan al-basri ya tsace shi wasil sai nisanta ya koma wani ginshiki daga cikin ginshikan wato masallacin basra wandan ma ilayhi amru wato mataimakinsa amru bin ubay shi ma sai ya haɗu da shi wa na an-nas yawma idh fihima sai mutane suka yi magana a wannan rana game da su cewa kuma innahuma ta zala a al-umma cewa lalle su haƙiƙa sun lisanci magana al'umma wasu miya a ci ma min yawmi idh mu'tazila ya ka kira mabiyansu daga wannan rana ka samu suna mai mutazilawa saboda su yi mai sun nisanci al'amarin al'umma sun koma sun ce mai aikata manyan zunubai lahuwa fi bi mu'minin wa ma huwa kafirin A gani? to wannan wannan canza ra'ayi na sun kawo wata ra'ayi wanda babu mai wannan ra'ayi duk duniya a lokacin nan wasil bin sa shi ne ya fara kawo wannan ra'ayi to shi yasa aka kira su motar gida? to da sun nisanci al'amari na al'umma na'am يوم الفايت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أنواع الصبر الصبر على تحمل المشاق daga cikin nau'i nau'i na hakuri akwai hakuri akan jure ma ainihin wahala mutum ya zama jure yana jure ma wahala wa hadha babun wasi' wannan babi ne mai fadi ويشمل الصبر على جميع الشدائد wannan yana kusan hakuri akan dukkan tsanance tsanance kamar abin da shafi talauci da wulakanci hmm. an gane dalibin ilimi dole ya hakuri akan talauci kuma dole ya hakuri akan wulakanci ila ila malami ya gaya mishi mangalu masu zafi ya masa fada ko abin da ya kama da wannan idan dalibi ya cika dalibin ilimi wannan fada din da wannan wulakanci baya koran dalibi daga neman ilimi wani aka yi masa faɗa aka yi masa wulaɗanshi zai ce idan a duniya babu wani malami sai malam wani na daina neman ilimi ba zan ƙara yin karatu ba idan a duniya wallahi a ce babu wani malami sai malam wani ya ci fuska na ya mun wulaƙanci ya mun kaza to na daina karatun an gane wani ko shi ne wani ke cewa ka yi haƙuri da ciwonka idan ka yi wa likita wauta wasbir da da'ika in jafauta ɗabi'un wasbir li jahalika in jafauta mu'allima an gane ko kai hakuri da ciwonka idan kai wa ainihin likita wauta kai hakuri da malam kai hakuri da ainihin jahilcinka in kai wa malami wauta misali duk mutumin da ya kasa hakuri za ka iya samun malami irin malamin nan mai girza yana da kausasawa yana da fada yana da wulaɗanci wani malamin amma kuma yana da karatun da zai baka to wannan wannan kaushin dabi'a da wannan wulaɗanci ba wai abin so bane ba kuma abin yabo bane ga malami amma kuma ka haɗu da malami da irin wannan kada wannan ya hana ka neman ilimi din kana iya gamuwa da shi ilimi ya hauka da faɗa ya faɗa an gani irin wannan ka gabu da malami mai irin wannan tsananin faɗa din haƙuri kai haƙuri kai ta karatu wala Allah wannan ilimi da ka guji kai fushi da shi din nan ila ba za ka samu irin wannan karatu a wajen wani ba kuma abin da zai baka takaici da mamaki idan mutum yana cikin jami'a irin yana irin su abu din nan irin su kasu irin wayannan in ya gabu da malami ma mai mari da tuka zai tsaya ya karatu wallahi wallahi ba akwai malamin da zaka zo zaka shiga aji ya ma iwu wawa fita kamar waje ne akwai wanda aka gaya maka shi farkon dawa shi daga masar yana karantarwa a nan na dafodiyo, in ka zo ka zo ka shiga ba zai kira ko wani abu in ya fara sama kama larabci ya jahil ya saki ya hamas ya kaza ko burush wallahi sai ya jerar sama kalmar jahili kalmar wawa wajen guda goma wanda ya gaya mu wanda daga cikin ɗalibai da ko ɗaliban babban mutum ne wallahi ya gaya mu wanda magana yace sai ya yi larabci ya ta ka ne kore ka haka za ka mutum ya koya ya mace amma in karatun zaure ne wanda ka san baka samun certificate za ka yi haka ba malam wani ne zai mu dan shi to da wajen karatun da yake shi wallahi da yau wallahi ba ka zuwa wajen shi amma ka duba wajen rubutu ko da mai mata ta dalibi a kula da karatun sai ka yi ya ce da ka rubuta sai ka mai tuɓe to haka ku zo kuna karatu cikin wawaye kawai wani. wannan shi ne project wannan ne ka rubuta ka rubuta malam ka fi gebe shi wani kana da furfura ka daɗe ba yaro ba da kai ina ma kai wani wani ya yi wani ya haife shi wannan amma ka ga wulaƙancin da zai wa mutum ba ga mutum na kabe shi a hankali sai ya da samun duniya amma idan karatun zaure ne kai mishi faɗa ɗan kaɗan nan take ko rabu kenan ya je can wani ya tafi magana bai tafi sai ya saki magana ɗin ai malam wani bai taɓa bai taɓa ganin wulaƙancin da aka mai duniya kamar na wani ba yanzu a kowace nasari shekarar shi bakwai yanzu yana yin masters ya gagara sabon yanzu yana nan har yanzu kuma ya nace ya yi masters ɗin billahi lillahi ya yi yayi daga ya rubuta a lalata ya rubuta a lalata kuma lalata wani ma da faɗa zai ma magana har yanzu duk abin da na gaba ka da galaba wannan rubutun banzan da ka zo kamun kuma ji wani to a wannan zai nuna maka wato rashin daukan ilimin da muhimmanci shi yasa ba a haƙuri din da malami yau in karatun boko ne mutum yana so ya samu kwali duk wulaƙancin da za a mai wallahi zai zauna wannan shi ne eh ta sa ɗauki ya zama rayuwanta amma in wannan sun zaure ne sun tafi za ta faɗi mai zai ta su sa abin da wani aka zaka na za gane neman duniya da neman lagira ba ɗaya ba ne, neman lahira wulaƙar tashi ake yi. Wanda kuma shi zai nuna maka karatun nan na kwari karatun duniya ne. eh da karatu ne na addini nan take mutum zai bar shi to na sha jaraba akwai ɗalibin da ya sa taɓa zuwa wajena ya kawo kurdubi ya kawo ijiya ya kawo risala ya kawo askari ya ce mana ce ka taɓa yin rica yana so ne iya da cikin zawa ya yi wannan ya wannan da ce masa wannan lokacin mana cikin hidu ya ce masa wannan karatu ya ma ka tsawon ka fara gamawa da wasu na yadda kai kurdubi da izniya ka ajiye sauran in ka sauke wannan ita sa wasu ita ya mala insha Allah zan iya karma karma zan iya ya ce ban ce ba za ka iya ba ai ba na rena kamar amma ina magana matakin karatun haka ake da ka haƙura ka sa wani nan guda biyan in mun sauke zai ka sa wani da sauran zaka bawan Allah bai fiye da yana kisa na nasu abin da za a yi zan ba ka da na jarabar na gari bakin ma zai jarraba da su babban da za a yi wa'in nan guda biyu za ka yi za ka zara zuwa washe gari kawai da ya ban ya dawo ba wurin da daga yaji ta kodo wannan dalila nan kuma lamin mana ya tafi wani gaba da shi ya bar nan ka wajen malam dan ta malam malam shi kare da karatu ba ba na zo zan zan karatu ya hana ni karatun ba to ai in alɗin wani ya hana ka wai yau da kar magana ne dan wani ya kika ya wani zai so ka wala haka na ya saki magana ne ya saki magana can shi karatun ma ya fasa to da zai zo da karatun boko ne aka ce mai to ba za ka samu ba za ka samu 200 za ka samu 100 level ne ba 200 to ganin haƙura haka wala zai haƙura ya karatun to wannan bai ba kai matakin karatun ba amma shawara malam ya ba shi amma jiya da ya jira suke mangaru saboda malam ya ce mai karatun a yau za ka zo kai ka tun wanda ya sa kurkuri kuma ka gaya fara askari ta sa akwai magana to ka ba shawara zai da kai matakin da na fara tsoron ɗaliban masu kansu ni zai zama ni ne ma matsoranci. in ɗalibi yanzu ce aka yi makalla wajen to rasulullah na zai da ba da shawara to na fahimci ɗaliban kaduna wato su suna so a ce su ne iyayenka ba kai ne su ko abin da ya kama da wannan ba suna so ne su za su ba ka ka'idar littafin za su karanta in suka zo za su zo da littafi ka ce musu a'a sai ka ci kalmomi na sauka kalmomi na batanci da abin nan kaga wannan shine ɗabi'ar dalibai a wannan gari namu na Kaduna Allah shi kiyaye na ma da sa'u shekku eh dole ne mutum ya hakuri da ainihin wulakanci da wauta na malami akwai mai da malami ba a san malami ne wauta hmm. mai sakin kalmomi wanda ba su dace yau misali waljub ko mutum ya haƙuri da yunwa dole ɗalibin ilimi ya haƙuri da yunwa wani lokaci yana so ya ci abinci amma ga littafi yana so ya siya wanda karatu ba zai kusa da littafin an gane sai ya haƙuri da wannan ya haƙuri da cin abinci ya siya littafi kuma ya haƙuri da kishirwa duka a wajen neman ilimi kai da abin da ya kama da wannan isma ila imam shafi'i rahimahullah ka saurari Imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa la yatlubu hadha al-ilm ahadun bil mal wato wani mutum baya neman wannan ilimi da dukiya da kuma in zane rai yace shi zai nuna shi ne shugaba yana sama da malami misali hmm. in dai mutum na neman ilimi da dukiya yana ganin shi mai kuɗi ne zai abin da ya gara ma da kuma in zane rai wai a har ya samu nasara ba zai yiwu ba walakin man talabahu bi zillatin nafs sai da duk da ya neme shi da kankan da kai ya saukar da kanshi ƙasa ya nuna shi ne ƙasa mala shi ne sama da kuma kunci na rayuwa hurmatul ilm eh wato ya zama to ya yarda da kunci rayuwa zai iya ko nawa ne ya mallaki littafi saboda yayi karatu ko da zai yi yunwa ne ah, da kuma alfarman nan na ilimi ya zama to yana mutunta ilimin sosai ilimi ne gaban akan gaban a gaban komai misali hmm. to wannan insha Allah zai samu nasara ya za mu yi haɗa wannan da magana abu hanifa aka ce da bai ka samu ilimi ce ya samu ilimi ne da ainihin juriya da kuma ainihin kuɗin mahaifinsa to maganan kuɗin mahaifinsa da ya ce ba eh? kaga maganar kudin wato yin amfani da kudin wajen mallakan kayan karatu an gano na ku nan dari hila a tafi a kashe kudi na. a kashe kudi na a sai dabba da za a tafi waje kaza tsari. to wannan kaga shine ma'ana kashe kuɗi domin neman ilimi na'am wa qala suhulun rashin ya ce Allah ya masa rahama la yuslimu al-ilm liman ya'kulu hatta yashba ilimi baya dacewa ga mai cin abinci har ya koshi hmm. wala liman yahtammu bi ghasl sawi ko mutumin da yake himmatuwa da wanke kayansa wannan ma dukkan magana ne hmm. ba laysa ala zahiri kada ka dauka wai ana nufin ɗalibi dole ya zama kazami la da ke nufi kenan ba wato mutumin da wato saboda rashin kuɗi zai iya goma cewa ya ziyar littafi da zai sabulu ba wato an samu karo tsakanin ziyar littafi da zai sabulu wani kuma ya zamanto kuɗin na siyan guda ɗaya daga ciki ne wani ɗalibi zai siya littafi zai siya ya haƙura da sabulun wanki an gani za ga yayi datti amma yana nan yana ta karatun shi nan gaban ya samu kuɗi ya siya misali an gani wannan ko kamar akwai za ga wani zai zai fara to ai ne yadda almajirai suke din nan almajirai za ga jikin su datti kwarkwata da abin da ya kama da wannan eh wannan yana iya zama lalura in ya zama to dalibi ba shi da wani hanyar samun kuɗi kuɗin ya zama to a kuntace wannan yace zai ta kulliya kwalliya zai rasa ainihin ilimi misali in abin ya taso haka sai ya rinjaye da janibin mallakan littafan karatu akan kayan kwalliya misali amma ana buƙatar ɗalibi ya zama kayan bai kwalliya sosai to muka rance hadisi na biyu ko wanda mala'ika jibril yadda ya zo ma annabi sallallahu mai tsananin bakin gashi mai tsananin farin tufafi wanda malamai sun yi bari cewa haka ake so ɗalibai su kasance masu kwalliya zama to in kana da iko kenan in kana da iko kana da wadata za ka iya mallakan kayan karatu za ka iya kaza sannan kuma ka yi kwalliya ana buƙatar haka saboda wannan kwalliyar yana jan hankulan mutane su yi sha'awan wannan fagen amma in ya zama to mutane kullum kaza kaza kazanta da sauransu babu wanda zai sha'awar shiga wannan fage na ilimi an gano nan wato na fahimci wani abu hatta ma hatta wani wanda wa zuwa masallaci ma a saurari karatu akwai masallacin da wallahi wani ba zai iya shiga masallacin da saurari karatu ba yana son karatun yana jin abin da ake amma a ina ake karatun ana yi a tudun wala ne daidai ina ina ga mutanen suna da kasanta wala wani kike nan in ya ga masallaci da kyau an kawata shi to a nan kawai zai zai zauna ya karatu wasu mutane kwalliya da ainihin wato irin wannan tsere yana jan su zuwa ga yin karatu in ya ga ɗalibin ilimi kullum cikin tsafta wai na kake zuwa karatu ne shi ma zai sha'awar zuwa amma ya ga ɗalibai kullum kowa da datti kowa ba shi goro ya yi jata a wuri ba a asuwa ki ba komai to duk wanda zai sa ka ga yana so ya karatu amma ba yanzu ya yi karatu a nan wani to amma lalura ya sa ɗalibi bai zama to haka ɗin asali duk na almajiran haka abin yake ba su da kuɗin mallakan kaza kuɗin siyan da kuɗin kaza sai suka zama kaza amma ba wai an yarda su yi haka ɗin ba ne eh wanda za a shi kwalisa ko doshi kwalisa din nan kada yi yawa ana son ana son kwalisa kulliya amma kada kulliya yi yawa yanzu kullum mutum kullum cikin kulliya yake sai ka ce mace in abin yayi yawa yana zama aibi ga mutum amma yayi kulliya ya tsaya tsaka tsaki komai mutum ya tsaya tsaka tsaki a gani bini bini ka ganshi kulliya kulliya sha wayan a nan wajen ya gogo ganin kullum ka ganshi cikin abin da ya yi yawa amma ya gyara cikin shi daidai gwargwado sai dai gwargwado sama sama misali na an gani za ka ko malamin za malami ne shi kullum haka za ka shi kullum to wannan ya wuce gona da iri a cikin al'amari eh na وقال محمد بن حسن رحمه الله محمد بن daga cikin ɗaliban abu hanifa ya ce wallam ya hatamin zillin ilm sa'atu wanda ba ya iya jure ma kaskanci na ilimi sakan guda baqiya fi zillil jahl abada zai wanzu cikin kankanci na jahilci har abada wa qala nasr samarqandi nasr as-samarqandi yana cewa la yanalu hadha al-ilm illa man atala dukanahu babu mai samun wannan ilimi sai wanda ya wofintar da shagon sa kharaba bustana ya wofintar da shago wai biya. ya daina zuwa wani ya daina zuwa ko ina ya bar shagon ko ina wannan wa kharaba bustanahu ya rusa gonansa ya warga gonan ya kaurace wa ƴan uwansa na'am wa ma ta'aqrabu ahli ilayhi mafi kusanci iyalansa zuwa ganin shi ya rasu lam yashhad janazata bai halarci janazarsa ba wannan shi ne zai iya samun ilimi yaya wannan magana na shi ta yi zafi da yawa ba mai samun wannan ilimi sai wanda ya wuce da shagonsa kaga ilimi mataki-mataki ne akwai ilimin da mutum zai zama imam a cikin ilimi hmm. ya zama akwai kuma ilimin da zai dan samu ilimi sama sama irin wanda muke yi da sunan ko yanzu mutumin da da mutumin da ya tsaya ma ilimi wato abin da ke nufi mutumin da ya tsaya wa ilimin bi ma'anar kalima da mutumin da yana ilimin yana hadawa da wani abu wane ne zai fi samun ilimin in su iri ɗaya ne su wanda ya tsaya tsayin duka kokolon su ɗaya ne wannan ya tsaya ba abin da yake yi karatun wannan kuma ya haɗa karatun da kuma neman kuɗi wane ne zai samu karatun ƙwaƙwalwa ɗaya ne Ka shi ne abin da ya nufi a nan nan ba yana zafi kada ka yi ziyara ba ne kada ka yi kaza kada ka yi kaza ba ya zama to dai wato halartar ka ga ilimi ya ninninka na abubuwan an gane in ma kana kana kasuwanci kasuwanci wato baka ba shi muhimmanci ba har ya zama to shafon ka mafi yawa ba a samun ka wajen kawo fitar da shi mabiyan an zo ina kake baka nan ina yake yana gida yana ta nazari yana ya haddace sai a wato sai ha guda hudu sai guda biyu sai ya haddace kaga wannan ina yake da lokacin zai zo na shago shi kullum ana ganin shi ina dan ba da awa daya ga bude nan sanin da alaka a ga yan uwan shi za su za su rasu kila wani lokaci bai ba da lokacin ziyara saboda ya sa lalle hadda yake so yayi lalle karatu yake so yi ma'anar kalima ilimi yadda ka bashi lokacin ka haka shi ma zai zai in ka bashi lokaci da yawa sai baka lokaci kadan an gani in za mu kalla abu mu kalla abun kar mu kalla abu a matsayin karatun da muke a Kaduna karatun mana ɗan ba mu asiri ne amma ilimi sosai wanda zai zama to ana yi to gaskiya wasu abubuwan dole ne abin da ya faɗa na sai an nemi a rasa sai mutum ya gama karatun sa'annan ya samu daman yin wayan abubuwa a mu duba tarihin Abu wurera. ya kasa neman kuɗi ya kasa yin aure almajirin dole ya zama sai kwana uku bai ci abinci ba akwai sanda abu da ya kwana da kwanaki ba abinci yunwa na damun shi iska na ɗaukar shi ne ya rasa yadda zai yi wata rana sai ce bari ya yi dabara shi dai baya so ya roƙo shi bai san ya wulaƙanta kan shi ya roƙo sai zo na tsaya kan hanya yana jira ila zai ga manzan Allah ko yi sai sai ga ainihin abin da abubakar ya abubakar ya kullu umar ya kullu kai da umar ya kullu kai yace bari tambaye ni da fara tambaye shi fatawa ila in ya ga fuskara zai tambayi ni me yake damuna yake shi shi ba fatawa yake so ya tambaya ba to shi da zai dabara ya yana tambayan fatawa yake ci ke tambayan fatawa kan wata aya a cikin littafin Allah da yana tambayan fatawan umar bai kwaya fahimci halin da yake ciki shi umar ya tsaya yana ta iskin bani na fitar da shi ba haka umar ya gama fatawa ya tafi bayan ya tafi sai ga abubakar ya zo shi ma haka ya tsaya yana ta tambayan fatawa shi abubakar duk bai fahimci abin da ake ciki ba ana nan sai ga manzo Allah ya zo annabi zuwa yana kallon shi kafin ya fara fatawa sai annabi ya rubuce a bayan ya biyo ni mu je da annabi ya jari suka tafi labari ne tsohon har annabi ya bashi madara din nan wannan dai ya sha da tsoron. har zai da ce ya koshi to kaga irin wannan shi Abu wurera yana da iko ya sana'a amma ya sana'a Ya ce da yawa daga cikin mutane suna mamaki yadda na haddace hadisi suna cewa ya za a yi Abu wurera Huraira yana yawan haddace hadisi Ya ce mutanen Madina wasu suna kasuwa ni kuma da sassafe ina kofar gida a nan sallallahu in ya fito bai fara garin kowa sai ni mutanen madina kasuwancinsu mutanen makakai kasuwanci ya shagaltar da su mutanen madina kuma noma tamani kullum na tare da amir ya zai zama daidai da su ina bin da yake nufi duk wannan bayanin ba yana nufin gaba ki ɗaya a ce mutum baya kasuwanci baya kaza a na ka iya kabawa amma sama sama eh yanzu a wannan majalisa ko wanda da zarar jarabawa ya zo ma nan zai da ganin shi kenan wani ma daga test ya bace mana <laughs> to wannan kenan da a ce kuma ilimi kenan addini ba da Karima sosai ai za a neme shi ne a rasa gaba ɗaya ma an gane kuma irin wannan kana karatu a gari irin masar masar da za a baka muzakirori wajen guda goma kowanne ya fi motsa kuma ana so ne ka yi mishi karatu na hadda za a tura ma buga kiwon in mutum wani wani ya gani kila ya gudu ma ya fi masa karatu yan najeriya da yake ba saba hadda ba suna shan wahala karatu a masa. galiban yan najeriya an kaga mutum ya yi digiri to ya gode ya masa digiri ko ke a masa. yana da wuya ka ce ga dan masar nan in za ka nuna mun shi wanda ya masa bismillah a azahar ya yi masar manhu wani kuma ka duba shekarun da ya yi a wajen gari wani zai ka shekara goma a masar da kafa ake bayarwa kuma ana so ne ko bai kawo shi da ka sai ka tsaya ka yi kamar wani an ce wasu har an taɓa wata boski ya wanda ya gama digiri a masar sai ya zo sai ya je sudan ko wani karatu da ake na dabara dabara a sudan na masar da doktora in ka je wajen bawo ya shu ka dawo to nan suke zuwa su yi masar da in kana zan kudin ka da wasu insha Allah ka gama to ka gama masar da amma eh, azahar ba sa ba da zarfi ke ɗinsu sai ka san kayi karatu an gane sai irin wannan sai ga dole ne sai mutum ya ba da lokaci shi gaba ɗaya karatu eh وهذا ابن الجوزي يخبرنا ما القانون الشدائد في طلب العلم وانا بو صراحه نعم eh gaskiya ne rashin fifita ilimi a kan Thank you. ya daina abin da ke da ba wani ko shi shi bai ba da aure ga ɗalibin ilimi ba a to shi shi bai ci shi ya aure ko bai ba shi ba ɗalibin ilimi ba ne to kaga shi da aka bashi aure da an hana shi ba irin masu irin ba da an ba shi makarantu ba ne ai za ka diwa daga cikin ɗaliban ilimi in za ga wani in yi karatu duk wanda kamar yana ɗan habaici ga ilimin akwai wanda na ba shawara na ce fa duk gatan kamar ilimin nan ne wallahi wani tun daga har university da yi karatun islamiyyar da yake wa shi ba shi ayyuka samu kudin university da ta kaɓa ce wani kudi ka samu daban da kai university boko ma da kai ka kaɓa shi addini ya iya rufa ka boko da ce matar da ka aura ta addini ta islamiyyar nan na san tarihin ka ba kwabar da ya wuce islamiyya a cikin abinka akwatin da ka tara da komai islamiyya ya tara maka shi yamma ta abin da ya ma gata ta kuma ta rauna inda har kai mutum ne dan halal sai ya zama to ga sababin da ya sa ka samu alkhairi ka manta da wannan abun ka zama to butulu to mutane da yawa suna wannan sai mutum ya nan samu zai yana da dan wani duka ustazan ustazan nan wani shi ya yi shi zama ustazan ai an ce tuna bayan shi da rogo ko to da yawa mutane suka manta da baya akan abu kuma za ga wani ɗalibi ya san addini ya goge yana fahimtar karatu in ya zo karatu a yanzu zai koma bangaren boko kace zai ci aishi hala ne yana son ya samu sana'a ne da wani. a gani wato me yakun a ce in ka kware a waje in za ka yi karatu wannan fil din da kake da shi shi Allah yake so da kai kai kuma kana son wani fil wanda kai Allah bai zama maka ba wani ya goge a larabci ya san arabi kai da tunaninka da zai yi shi a jami'a zai fa'ida duk wani fa'idar kan nan gaba ko Allah kaɗai san darajar da zai samu dan yana iya kamawa kaga nan take ya zama lecturer kuma ya amfana da masu kwakwalwar da dauka sai ya ajiye wannan fagen sai ga yana ai zabi yi a zaure kan ya yake bai dauki abin da muhimmanci ya yana ganin in yayi da wani abin zai samu kuma shi tana abin da kuma ya manta ba lalle bane ya yi karatun boko ya samu wani matsayi mai daraja yana iya gama komai nashi ya kare a cikin kuma kaga kai da kai arzikin nan kaga ka samu wani matsayi tana samun hanyoyi in ma kike kuke yi ka fi shiga ta za ga kana wurare daban-daban ana buƙatar da fiye da ake buƙatar shi to zaka duk abin da mutum wato ma'ana nan ba yana cewa wai kada a yi abin nan bane duk inda ka kware kada ka wulakanta abin akwai hikimar da Allah yake so da kai a ciki mm. idan kana fahimtar wani fage sosai kada ka ce kai baka son fagen ka sai ka wulakanta fagen fagen da kuma yake baka wahala baka gane komai da liƙe ne ka ce sai shi to yana daga cikin abin da ke damun wasu da yawa akwai wanda ka ba shi irin wannan shawarar sai ga shi malamin addini sai sai kuma wani kwamfuta sa shi suke sai ya sha wahala sai ƙara sai ya watsa su sai kuma ingilishi da ce ingilishi da wannan za ka iya shi ba ga inda Allah ya zaɓe ka nan in kana da hankali tsaya nan billahi lazin ka tsaya za ka ga abin da Allah zai yi da tsaya wajen amma saboda an rera ba za a ga da zai gaya bayan rera addinin ba haka abin yake a zuciya wani na ce to ina musulmi ina musulmi mai zai da ni da asali na musulmi da yi <laughs> ba lalle bane duk boko ka kawai ba lalle bane kai kudi da boko mutane kai kudi da boko in boko kake magana in da kana magana lalle wai sai kai kaza sai kai kaza wannan abin da kake magana kan shi ka bincika ga albashin albashin da ake biya ma'aikatan gwamnati kudi zai yi dare farawo ne amma alfashin shi bai sanyawa ya zama wani miloniya miloniya ana samun shirya a kasuwa dan kasuwa shi ne ake sama duk mutumin da yake public servant servant ne kaji suna shi servant bawa ne shi in ka yi karatu ka yi ne don ka bauta wa mutane ba wai don ka samu kuɗi ba albashin bai sa ka zama miloniya kana da masters kana da waye sai dai ka yi ka ci abinci ka zama kan asiri in dai kai mai amana ne sai dai ka kwashi kuɗin gwamnati ka zama barawo shi za ka zama daidai da kasuwa an gane wannan shi ne kuma malam irin wannan shi ana baka da yake magana ta aiwa kuskuren da wani ke idan an ba wannan aure an ba wannan aure an san samu matsala to maimakon ba wai addini ba ne ya samu matsala shi mutumin ne yake da matsala hmm. to sai ga an haɗa gaba ɗaya an ce ai ustazai duka dama ana da matsala ne da addini ana dan hasada da addini to ya ka samu kofa in ba haka ba an ba ɗalibai ɗari sai zaman to guda biyar ne kawai suka matsala ta ce duk kuta zai gaba ɗaya an dina ba su aure amma in iska na gaba ba ka saboda an ce an dina ba iska aure wato ana da matsala ne da zan sama ba a ana hasada da su ba a kaunar su eh to wani ko suna jini yayin irin wannan ne idan ya faru da mutum misali na shayarwa ya ba da kusan guda uku ya ji jiki misali duk su mai abin da ya kamata ba misali ko nauyin ya dawo kashi, to irin wannan idan ya tashi wurin ba da bayani zai ce kenan zai ba ustazu amma wanda ya san kawai duk mutum mai mutum ya kira ustazu mai kawo ustazu shi shi ai ba abin da ya kawo ustazu kawai duk mutumin da ya rike bai rike aure shi zan ba aure a nan wajen ina da suke aure kuma mutum mai addini mai addini ko malami ne ko ɗalibin ilimi ne ko mai sauraro ne dai ya zama yana da kishin addini da kina da kyau zan ba shi aure ba abin da ya kawo wani ustazu ko ba ustazu ba inda in ka zaka bincika akwai wanda ba sa rike aure da yawa miliyoyi wanda ba su da alaka da addini akwai ɗan kasuwa wanda bai rike aure akwai ɗan boko wanda bai rike aure akwai ɗan boko wanda zai ce mace in ka a wurin ka haifi yara sun wuce biyu wallahi tallahi kiwa kai to wannan kuma ya zai da shi suna nan kuma ga sunan kaga ni saka abun ba wai a boko ki ba duk inda kake kwarewa in kana kwarewa a fagen likitanci da ya karfe shi da kyau in wajen addini kaga Allah ya karkatar da kai akwai hikima da ya karfe shi duk fannin da Allah ya kai ka akwai wanda zaka shi mai tishin addini ne amma dan boko ne amma kuma yana san addini shi amma ya yana da fahimtar wanda fagen da kyau to duk fagen da Allah ya saka kware in ka rike shi za a amfana an gani karin misalin ka kware a wannan fage ka wurgar da shi ka dauki wani fage sai ga ka zama shirme ba bangaren za a fara da shi an gane to da yawa daga cikin ɗaliban ilimi kan ba su shawarar irin wannan in ka ƙware akan fage baka sani ba ƙila wannan fagen ne Allah yake so ka amfana sannan kuma ka zama wani abu nan gaba to kai kuma kana ganin wannan fagen da Allah ya bada ba na kan fagen shi kuma Allah ya san dalilin da ya sa ka fagen Allah shi ke muke mu mu aqida tahawiyya bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولما اعتقدت القدرية أن الأولى ألا استداء قبل الفعل lokacin da kadariya suka kudurta cewa cewa lalle ula cewa na farko cewa babu ibtida'a kafin fi'ili na'am kafiyatun fi husul fi'il annal alla ibtida'a qabla al hmm. su kadariya suna ganin babu ibtida'a a al-fi'il hmm. a saboda su suna inkarin kaddara su sun yarda da istila'a ne ma'alfiyar kawai an gane ku suna ganin wannan kafi ya fi usulul fi'il wato yana wadatarwa wajen samuwan aiki shi istila'a din nan ma'alfiyar su ke gani hmm. eh wa anna al-abda yahdisu mashi'atahu wa yi al-abda yuhdisu mashi'ata nafsi nafsi cewa wai shi bawa shi ke kirkiro mashi'ansa da kanshi mashi'atihi yuhdisu hu cewa bawa shi ke kirkiro mashi'arsa mustaghniyan anillah ja'alahu mustaghniyan anillah sai wannan ya sanya shi ya wadatu daga Allah kenan su suna ganin babu kaddara ko hmm. su sun yarda da al-istida'a ne qabla al-fi'l kuma bawa shi ke kirkiro shi da kanshi kenan bawa da kanshi ke kirkiro istida'an shi to sai suka sanya bawa mustaghniyan anillah ya wadatu daga Allah baya bukatar Allah wajen shari'a baya bukatar Allah wajen bata ko abin da ya kama da wannan kama annal jabariya lamma taqadat Annal kama su jabariya lokacin suka wajabtar cewa na biyu shine istida amma alfi'il shi ke wajabtar da aiki wani min gairi kuma shi daga wani daga wani sare wato ba daga Allah bane daga wani bawa ne shi bawa ba bai da iko akan wannan abu Allah ne yake da iko akan shi in kaga bawa yayin sallah ba shi yayin sallah ba bai da wanda bai da iko Ka kaga bawa yayi azumi bai da iko kun gane shi wannan istida din min gairin ab ba bawa ke da shi ba wa ke da shi Allah to hmm. mu ai can suka ce istida ne kabla da kai ko bawa ke da shi kaga sai karo yau in kaga bawa yayi sallah ba shi yayi ba kaga bawa yayi azumi ba shi yayi ba su in su yan jabariya kenan hmm. ra'ahu madhuran al-fi'l sai suna ganin bawa an tilasta mai wajen aiki kenan hmm. shi za su yi kiran a jabariya an tilasta wa bawa ya sallah an tilasta mai azumi an tilasta mai biyayya ga iyayensa na'am wakilahu ma khadawun qabih to duk wa'annan ra'ayi gaba ɗaya kuskure ne mumuna. na'am fa innal abda lahu mashi'atu shi bawa yana da nashi mashi'a na'am wa hiya tabi'atu mashi'ati Allah idan wannan mashi'a tana bin mashi'a ta Allah ne kama zakara Allah zalika kamar yadda ya ambata wa ba ta sha'una illa an sha Allah hmm. ko ba mashi'an ku ba ta tabbata sai Allah ya so ashe akwai mashi'an akwai ta Allah amma ta ku baya ka tasiri shi ne dan Allah na'am fi datu mawadi fi kitabi a cikin wurare da yawa a littafin sa sai idza kana Allah qad ta al ab muridan muktara idan ya kasance Allah ya sanya bawa mai irada mai iftiyar sha'iya ko bawa yana da irada ba za ga bawa ya ce wallahi yau ina ina jin cin dan wake wallahi yau ina jin cin tuwo yau wallahi shinkafa nake so ciwo wallahi ina so kawai in zauna jiran huta wannan mashiya na waye kaga da bawa ne amma wannan mashiya din idan yana so ya huta din in Allah bai so ya huta ba zai huta yana so ya huta nan take sai ya ce ga mahaifinsa na asibiti da lafiya kuma ana neman shi da gaggawa ga yana so ya kwanta ya huta hutu zai yi kaga ga hutu yana so amma kuma sai Allah ya kaddara ba zai huta din ba amma Allah ya so huta sai ga yana so ya huta kada wata matsala ta so mai kuna nuna ku? sha'i'ar wata idan ya ce Allah ya sanya bawa mai irada muktara mai zaɓi sha'i'ar mai mashi'a imtana an yi ƙar ko majbur ya hannu a ce shi majbur mai asiri samun inda yana da ganin damar kai yau ina son zo na gida yau zan zo majalisi yau zan yi kaza kaga bawa yana da mashi'a ko bawa shi ya zaɓi ya yi kaza to wanda ya abu da zaɓin shi ba a cire shi majbur ba a cewa an tilasta mai ya hannu a ce mai majbur mabhur ma kauli yarja Allah murida duk da kasancewa wato Allah ya duk da kasancewa Allah ya sanya shi mai irada na'am wamtana an kuna huwa allazi ittada li nafsihi mashi'a eh kasancewa Allah ya sanya shi mai irada ne ya hannu ya kasance shi ya kirkiro kanshi mai irada Allah ne ya halice irada ya samu duk da yana da irada amma wane ne ya ba shi iradar duk da bawa yana gari da irin waye ba shi gidan bawa yana magana waye ba shi bakin magana da Allah bane to su wai suka ce to tunda kana magana bakin magana kai ka halicci bakin tunda mutum na gani shi ya halici idan sai dai tunda bawa yana da mashi'a shi ya halici mashi'an a mashi'an Allah ne ya halitta kamar yadda Allah ya halicci gidanka, da bakinka da hancinka da sauransu amma kuma kai ne kake gani kai ke ji kai ke shaƙa kai ke magana kun gane wannan magana hmm. ai za ki lahu madhurun ala an yakhtar idan ka ce ai shi an tilasta mai ya zaɓa ila ma an yasha an tilasta mai ya zaɓa kuma an matsa mai akan ya ga dama fa hadha la nazira la wannan bai da tsara ba saboda irin wannan ba ce an tilasta mutum ya zaɓa hmm. in har an tilasta mutum ba zaba ya ba وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطراب wannan ba shine abin da ake nufi da jabar ba wato da kan ka'ida na lalura na'am wala yaqdiru ala zalika illa Allah ba mai iko akan wannan sai Allah wali haza isara al-qadariyya wa jabariyya ala tarfayn daqi shi yasa da qadariyya da jabariyya sun kashi biyu masu karo da juna suna karo da juna ne wa kilahuma musiyun fima azbatahu duna ma'rafa kowanne daga cikin su ya dace a cikin abin da ya tabbatar da abin da ya kore hmm. wato kaga dan jabariya ya yarda bawa yana da iftiya da bashi'a amma kuskuren shi ne ya ce bawa ne ya halicci abu shi waɗan jabariya ya ce wato ta abin da bawa zai aikata da yardan Allah ne kaga yi daidai amma kuma matsalar shi ne wato bawa ba shi da iko gaba daya duka kowanne ya yi daidai abin da ya tabbatar amma ya yi kuskure abin da ya kore eh نعم نعم عقيدة السلف هو دين السلف هذا نعم. نعم. عقيدة السلف نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم التواصي بالخير يوم وصية هذا الخير نعم ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد النماء بعد المنام إن كان أنا مكان أصحاب الحديث كان أنا مكان السلفيون ahlus sunna wal jama'a wato kada ka dauka su kawai su sun damu da janibin aqida ne kawai so ayan salafiya kawai su suna magana kan aqida ne kawai ba su da wani mawkifi akan abin da ya shafi makharibul akhlaq da kuma me eh da ibada da mu'amala da yanzu ahalin suna su ɓangaren yan salafiya ba ruwansu da mu'amala ba ruwansu da ibada ba ruwansu da magana kan ainihin gwamnati ba ruwansu da kaza to ahlu sunna suna da mawqifi akan kowane abu gani gane aqida ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi aqida ne na sahabbai aqida ne na tabi'ai kowane irin abu yan salafiya suna da mawqifi akan sa saboda sun samo shi ne kai tsaye daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to su ahlu sunna ashabul hadith suna yi ma junan su wasiya bi qiyamul layl gani gane salafiya yana yin qiyamul layl kuma yana damuwa da shi har yana ma ɗan uwansa wasiya da qiyamul layl da salati ba'da al-manam eh da sallah bayan bacci wa bi salati arham sannan kuma har ila suna ma junan su wasiya da sadar da zumunci dan salafiya ya cika dan salafiya zai ringa sadar da zumunci ga 'yan'uwansa, uwansa baya yake zumunci har da zai yankuduna ahadallahi min ba'di min sakihi ma ما أمر الله به أن يصلى ويسجد في الأرض kaga mutanen da suke yanki abinda Allah ya ce su sadar ba mutanen kirki ba ne suna yin barna a doron ƙasa amma su ahalu sunna su ne wanda suke umarni a sadar da abinda Allah ya ce a sadar an gano wannan annabi ya ce silman qat'at ka sadar ga wanda ya yanke maka kuma sadar da zumunci yana daga cikin abinda ke ƙara wa mutum tsawon rayuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wannan saka haka ashabul hadith kasancewa suna ba da muhimmanci akan qur'ani da hadisi kan nan za su ba da muhimmanci akan sadar da zumunci yan uwa na'am ala ikhtilafil halat akan sabanin hali a gane duk halin da ka samu kanka ciki akwai halin da mutum na cikin tsanani akwai halin da mutum na cikin wadata kana cikin tsanani sadar da zumunci kana cikin wadata sadar da zumunci amma kuma ya bambanta ne ma akwai sanda mutum ke cikin tsanani bai da kuɗin mota ba zai iya ziyara ba sai ya sadar ta hanyar waya ko an kuma mutum na da wadata ya kai ziyara ko kuma akwai wadatar baya cikin tsanani amma wani uzuri mai karfi ya rike shi sai ya sadar ta hanyar gaisuwa da sauransu mutum zai iya sadar da zumunci ta hanyar ziyara ya sadar ta hanyar ziyara da taimako ya ziyarci yan uwansa kuma ya taimake su in suna cikin tsanani to duk wannan yana daga cikin hanyoyin sadar da zumunci shine ma'ana alastilatul halal magabatan suka ce ku sadar da zumunci walau bi salam hmm. ko da da sallama ne wa ifsha'i salam da yaɗa mai sallama a gane kokarin yaɗa sallama liman arabta wa liman lam ta'rif hmm. ga wanda ka sani haka nan wanda baka san shi ba duk dai a riga yaɗa sallama kuma kai ma kowa ke kyawar da su hmm. da ka ga mutum da alamar musulunci ya ce ma wa kada ka ringa tuhumar imanin mutane wala taqulu liman alqa ilaykum salama mutum ya ce maka assalamu alaikum ka ce wai mai yaƙi daga kafin amsa ma kai ahalu suna ne ko kai yan shi'a ne kai ahalu suna ne ko kai sufi ne da zarar mutum ya ce assalamu alaikum ka ɗauke shi asali musulmi da ɗan uwanka da kyakkyawan al'ida sai in ta bayyana sabanin haka haka manzon tsira sallah sallah da karantar da mu eh, wurin sha'i salam hmm. eh, duk wanda ka gani ne duk inda ka wuce kuran salamu alaikum salamu alaikum gwargwadon iyawan kamala ai komai ya ce la yukallifu lahu nafsan illa wusaha A gane mutum bai wuce gona da iri ya zo ya sai ya sai har wuce har a rufe shi mawakaci a mutum zai yi gwargwadon yadda yadda bil ma'ruf ne akwai salama bil ma'ruf A gane in ya zo ya wuce gona da iri har ya zamanto ana kallon shi kamar yana da tabuwa haka wannan kuma akwai matsala A gane shi ya da sallama yana kawo soyayya ne in dai kana yawan in kana yawan sallama ga mutum an ce yawan yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa in za ka dinga gaida mutum ko da maƙiyinka ne za ka iya yana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan tun yana ƙinka da yawa tun da an kame bai amsawa to nan gaba za ka yana fara amsawa kaɗan kaɗan nan gaba za ka yanzu yana amsawa sosai nan gaba shi zai ma sallama kafin maka gan shi zai ji nauyin ka fara mai awala a adullukum ala shay'in idza fa'altuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi ce ba ku so nuna muku wani abu wanda idza fa'altumuhu tahabbtum wanda in kun aikata za ku so juna sai ku yada sallama tsakanin junanku, yana kawo soyayya eh wa it'amu ta'am da ciyar da abinci A gane ka ringa ciyar da abinci ga bayan Allah za ga wasu mutane kai ka san suna cikin tsanani kai ka san suna cikin bukata to lallai ka ciyar da su to wannan ciyarwa wani iri ka ringa ba su hatsi ko ka dafa ka ba su wannan zai ɗaukan guda ya danganta ko ya danganta ko akwai wanda in ka bashi da farfe ya fi so wani kuma inda zaka bashi hatsi ya je su dafa shi da iyali zai fi haka wani ma ka bashi kuɗin wani in ka bashi kuɗi ya fi so don wani zai kyauta bai san bai kake so ba ila ila kana da shinkafa kana son masara ne sai zai ɗauro ma shinkafa a gani za ka fi so a ce misali kana da shinkafa sai aka bawa kuɗi sai je ka siyo masara sai je ka siyo gero ka siyo kai abin da kake bukata to ya danganci mutane kowa da irin yanayin shi in mutum na bukatar wanda wanda ke bukata a bashi abinci da babbe a bashi wanda ke bukatar abinci wanda yake a wanda ke bukatar hatsi wanda ke bukatar kuɗi wato dai ciyar da abinci yana da muhimmanci an gano wannan ko to su ashabul hadith yana daga cikin manhajinsu ciyar da abinci ga mutanen da ke buƙatar taimako kenan baya kamata ashabul hadith ya zama rawaci ashabul hadith bayan aqidan ka mai kyau ya zama kana da wasu ɗabi'a wanda mutane ke sha'awar shi a ce kana da kyauta kana da tausayin al'umma kana duba mai al'umma ke bukata kai musu an gano nan in ya zama to kana da aqida mai kyau amma kuma kana da rowa aqida ba zai tasiri ba mutane sun san kai mai kuɗi ne sosai amma kullum sai kai ta ƙara lau ala rasulu kullum ba ka kawo ko kwabo ba ka taimaka musu to wannan da'awa za su samu matsala A gane sun san kana da shi sun ce ka lura da kyau wani fa ko za ka mutu da yunwa wala baya taimako haka ake malantar ya ce shi ɗan salafiya da haka salafiya take bayan mun san sahabbai magabatanmu ashidawa alal kufar ruwa ma bayyana gummi ai su sahabbai an san masu tsananta wa kafirai masu tausaya wa tsakanin zuyansu to shi wanda baya tausayin al'ummar sa musulmi bai ma tausayin yan uwa ga wani ya kasa biyan kuɗin haya kuma yana cikin talauci mai tsanani ga wani abincin da zai ci yana ba shi wahala amma shi yana da kuɗi har da na zubarwa har da na zubarwa yana da shi amma baya taimako in ya kwaso taimakon sai kai mana nesa in ya kwaso zakka sai kai mana nesa irin wannan zai ga mutanen da ke kusa da shi suna jin haushin shi to ko da ya yi da'awa da'awar nan ba za ta yi tasiri ba an gano wani ku? to a dole ashabul hadis bayan aqidar shi mai kyau kuma ya lura da ya zama mai kyakkyawar dabi'a eh? irin yaban da Allah ya wa sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala ala khuluqin azim hmm. lalle kai kana kan wani irin dabi'a mai girma hmm? ku duba Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu lokacin da zai yi hijira akwai wani kafiri sai abubakar zai hijira ina haka zai abubakar ce to ai mutanen ka sun hana ni in bauta wa Allah na Ya ce irin ka baya hijira tattalin arzikin gari sai kasa sai karye kafiri ne take cewa abubakar irin ku ba sa hijira domin kai hijira tattalin arziki zai karye ce domin kai kana ciyar da abinci kana taimakon talakawa kana samar da abin da babu shi a cikin unguwa a cikin gari ina abubakar ya ga abin da babu shi zai samar da shi kuma yana taimakon mutane yace irin ku kuka hijira sai dole sai a samu matsala yace dawo zan baka kariya hmm. sai ce a Abubakar ya dawo yace Abubakar ya dawo ya bauta ma ubangiji shi karkashin kariyar shi saboda ya san amfanin wa Abubakar to da Abubakar kawai ya tsaya kawai akida ne zalla babu ainihin makarimul akhlaq babu sauran abubuwa ya kuke gani hmm? kamar mota ne misali mota ne gashi nan mota ne injin na da kyau amma motar ga hayaki ya yi rugurugu ƙura ta ko'ina ƙura ta ko'ina a motar amma fa injin sabo ne sai wanda ce shigo ku tafi ko'ina ƙura za ka shiga? zai ba ka shiga ba za ka yi tunanin injin na da kyau Ita ka ga motar ta yi ƙura rugurugu ta yi rugurugu taya gashi nan komai gashi nan aka ce za ka yi tunanin injin ba bai da kyau ashe injin wai sabo ne abin da ya sa ba a fahimci injin din ba saboda wajen bai da kyau wajen shi da ɗabi'anka in ba ka da makaribin akhlaq to cikin ma ba za a gan shi ba in kana da halaye masu kyau sai ga aqidan ka nan ke kai aqidan sunan nan bana da kyau ba Ka ga wani akwai kyauta wani akwai cika alƙawari wani akwai faɗin gaskiya wani akwai kaza wani kaza wannan jayya ga iyayensa to wayannan ɗabi'u na zahiri sun ke sanyawa aqidar ka yi tasiri ko wa'azin ka yi tasiri an wannan idan ko ba ta biyu na zahiri za a tafiya wa mutane ba a aqidan fa ahlus sunna na da kyau sai to ya zamu fasara da kyau ahlus sunna mai barawo ahlus sunna mai tabar kawai ahlus sunna mai cin amana ahlus sunna wanda baya taimakon mutane kuna da wannan ko ba shi kaga irin wannan ana shi da malai kawo shi bayan ya gama magana a mu zai nuna mana muhimmancin sa na'am wa rahmatu ala al-fuqara da kuma tausayi ga talakawa wal masakin tausayi ga miskinai din yana daga cikin manhaji na ainihin ashabul hadith laitam da wa marayu na wani timamu bi umurin musulmi da kuma damuwa da al'amuran musulmi kun ji wannan ko dole ne mallam ya ba bi amrul musulmi na falaysa minna hmm. wannan karin magana ne ba hadisin manzo bane bai inganta daga manzo Allah ma cewa duk wanda baya himmatuwa da al'amarin musulmi bai tare da mu mu ringa damuwa da al'amarin yan uwanmu in suna buƙatar taimako mu taimaka musu in abin farin ciki ne ya same su a taya su farin ciki dan uwanka ya samu haihuwa a taya shi farin ciki dan uwanka ya ci jarabawa a taya shi farin ciki dan uwanka ya yi sabon gida a taya shi farin ciki dan uwanka an bai rasuwa a taya shi bakin ciki dan uwanka barayi sun bai sata a taya shi bakin ciki abubuwa dai da ya same shi na rashin na damuwa a taya shi abubuwan farin ciki kuma a taya shi komai to shine ma'ana na'am wa ta'affuf fil ma'kal da kuma kamewa wajen abinci an gane kamewa wato ma'ana wajen cin abinci da wajen abin sha kada ya ringa cin haram hmm. ashabul hadith kai sha haram ya zama yana da iffa sai ya tabbatar abu halal ne sannan ya ci wal da wajen tufafi shi ma ya tabbatar yana da iffa yana da kamewa sai tufafi na halal da wajen aure ya auri mata masu addini mata masu mutunci wal masraf da kuma duk wani abu da yake sarrafawa duk wani tasarrufin shi na rayuwa hmm. da kuma ɗawainiya cikin ayyukan alkhairi duk inda akwai aikin alkhairi a same shi a wajen yana ɗawainiya wajen aikin alkhairi wal amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari ya zama shine ɗabi'a na ashabul hadis na'am wal bidari ila fi'il al khairat da gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi ya da gaggawa wa tsari ko ila maka karafi da rabbi hmm. fastabiqul khairat eh ajma gabaki daya na'am ake, ake ati aqibati dam'i da kuma kiyaye mummunan kiyaye mummunan karshe na kwadayi hmm. kada ashabul hadisi ya zama mai kwadayi sahibul hadisi a gani ya zama to mutum ne mai kwadayi ya je nan ya yi roƙo ya je nan ya yi roƙo ya tashi ya nemi abinci ya tashi ya yi sana'a kar ya zama to mai roƙon mutane bai sa ido akan abin da yake wajen mutane in za ka sa ido akan abin da yake wajen mutane za ka ringa adawa da kowa ko saboda kullum wane yana da shi ya hana ni mai da shi yana fa da kuɗi amma yake taimako na ya san ina cikin tsanani <laughs> to kullum ka sa mutane ido akan haka za ka zama to kowa abokin gaban ka ne dan zai iya wa wannan da kake gani yana da kuɗi ba ka san halin da yake ciwo bai gaya maka bane akwai wanda yana da kuɗi amma wallahi kudin bai ishe shi ya buƙatar rayuwar sa kai kana ganin za mu yi da kuɗi amma shi kuma da zai gaya ma halin shi sai ka tausaya mishi to kawai idan ya baka amsa in bai baka ba nemi naka Allah ya kama albarka da naka kai ma yanda shi yake da kokarin nema kai ma ai mutum ne tashi ka nema Allah bai yi kowa zai yi kuɗi ba amma ka rufa kanka asiri ta hanyar ka tashi ka yi sana'a kada kuma ka rena sana'a gwagwara abin da Allah ya baka tashi ka nema in ka ce za ka samu wani ido saboda yana da wadata shi ma fa yana da nauyin da ke kansa da zai maka bayani kila da ka ce a ashe wani yana kokari misali Allahu a'lam na'am wa yatawasawna bil haqq was sabr ah, mm, shine kace shi wannan gashi nan ya habba fi din wal bughd to ya kace nan kenan eh wa yatawasawna bil haqq was sabr shine kace suna yi majunan su wasiya da hakuri da kuma da gaskiya da hakuri su ashabul su ne ga junan wasiya da gaskiya da hakuri saboda ayan nan wal innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr eh dole ne ashabul hadith ya zama hakuri sahibul hadith na'am wurin ifsha islam hmm. sallama shi da kuma idan na yin sallama yin sallama suna ce mun tahabiya bayan da ita wajibi ne na san ba zai mai damu ba shi ke na ka soke nauyin ka ka samu ladon suna. zai ce mun barka ne sai wasu rasa zo ka mai nasiya gina bai sani mai ka ce ina ma nasiya kullum ina sha'awar ne amma na kana ce mun barka baka amsawa kamar yi suke hikima sai wajen al'ijima wa umurin akwai misali a ce wata amma da mata hasa wanda ita hasa ɗin zai zama ne ake wata misali da riga ga fito zai dan mutum wai sai da zai zai ci fiya nashi akan wancan banza idan akwai matsala a amma sai na hasa ana bibita amma kan hasa amma kun san da kuma amma din hasa ne yake zama maslaha muna gani iri-iri ga wani mutum zai kasa an gane ka kuma ana so a gina masallaci a ga wani mutum kuma wato kuɗin da zamu bayar din wajen gini zamu iya cire kashi kashi ɗaya ko biyu a ciki mu ce ciran shi da kuma ba da kuɗin a wajen gina masallaci ga mu ce ciran shi wanda ya kamata gana ce ciran shi an gane har wannan maslaha ce kasa amma kuma tana da amfani an gane wannan na'am Eh. ai zai iya zai a kawai din zai ga sunan kuma ya ga sunan wata ran zai ya boye lambar zai kira da wani lambar da wani ila wannan ya san shi da kyau wani da yake taimakon shi amma bai faɗa ba ila ba suna haɗuwa masallacin kullum shi bai san shi ba in yana so ya gane shi don ya ƙara san shi kaga sai ya kokari ya yi wayo ya sa wata lamba wata kawai ya kira shi ko kuma ya kira da namban wani aboki ya kira dai ya sa namban ya kira shi ya kira shi da wata namba mutumin zai dauka zai ce yana son ganin shi kaga dan ga wannan kafin zai gan shi ko shi waye akwai dabaru zai iya haduwa da shi kuma shakka zan ci gaba idan ba kama san namban ba akwai true caller yanzu da idan mutum ya kira eh wannan true caller din zai iya ba mutum suna suna ya baka suna da kake je ka binciko a hankali za ka gano waye shi bare ba zanu bane mutum ne kuma mutumin shi ne amma bai san ya sani kaga ai wannan yana baka wani albashi ne ruwa shi da biyar ruwa wata ai wannan duk shekara da mota shekara ko shekara da ba karama abu yare ba na daga cewa nan zakka ke bayarwa nake ji eh na Thank you. Eh. mun yi wannan magana mana ma cikin magana ne a cewa wannan wani wannan shugaban gaba ɗaya sun yi datti kuma suna buƙatar ainihin wato a share su ko abin da ya kama da wannan amma fatin da ya wuce ma muke magana da malam du malam duk ya ko ya sanar da ce ba shi abin da yasa na shiru in gani ɗaliban ilimin su kan sun damu ko kuma kawai malamin ne kawai ya damu kaga wani lokaci sai ga kai kaɗai ba ka damu damu ko masu zaman ba ba damu da dattin ba ya kamata a ce su ne masu ce to aka maka ya kamata a ɗanyi wani abu dangane da masallacin da su kowa ya shiru mu mun hangi abin da ne muna ta magana ko fatin da ya wuce ranar juma'a ne ko ranar yaushe eh. malam du ya mutu an yi sanarwa kankan kaza ko ya kamata ma kan masallaci da maganar kafin din da kuma yadda abin nan yake ta kura da su duk da ko da an gyara masallacin kura zai ƙara ba gyaran ana ragewa yan mara ce an samu ayyinan shawara da da zai da yi mu wannan cikin awa da insha Allah to shi ne ɗalibai na ba da wannan dama ɗalibai su zauna yanki a sa masa rana wanda ya dace a zo a yi wannan abun matsalin shi kamar yadda mala bakar ya bayani eh. a sa ranar in aka ce kurin ga lokacin da ra'ayi yanzu in aka ce a bari yanzu yadda aka yi shiru din nan haka to haka za a yi ta tafiya sai wani idan ya ƙara tunawa da magana eh. za a ƙara tunawa amma in aka sa ranar da ranar da kurin kowa in an zo karatu kuran ranar da zamu zo abin da